Luka Sura goma sha biyar Wata rana masu karɓar haraji da masu zunubi suka zo domin su ji koyarwar Yesu, sai Farisiyawa da malaman koyarwar Musa suka fara gunaguni suna cewa, Haba, wannan mutum ya mai da kansa abokin masu zunubi, har ma yana cin abinci da su. Sai Yesu ya ba su wannan misali. A ce, ɗayanku yana da tumaki ɗari, sai ɗayansu ta ɓace, ai, zai bar kasa'in da taran a inda suke kiwo, ya je neman wannan da ta ɓace, idan ya same ta, zai yi murna, ya ɗauke ta a kafada, ya kai ta gida, sa'an nan ya kira abokansa da kuma waɗanda suke zaman tare da shi, ya ce musu, Ku taya ni murna, gama na sami wannan tunkiyar da ta ɓace. Ina dai gaya muku. haka za a yi murna sosai a sama a kan mai zunubi guda ɗaya wanda ya tuba fiye da masu adalci kasa'in da tara waɗanda ba sa bukatar tuba. A ce, mace tana da kuɗin azurfa guda goma, ɗaya ya ɓata, ai, za ta kunna fitila, ta share gidan, ta yi ta nemansa sai ta same shi. Idan ta same shi, sai ta tara abokanta da waɗanda suke zama tare da ita. ta ce musu, Ku taya ni murna, don na sami kuɗin nan da ya ɓace. Ina gaya muku, haka zai zama abin murna ga mala'ikun Allah in mai zunubi guda ya tuba. Sai Yesu ya ce, An taɓa yin wani mutum, wanda yake da yara maza biyu, karamin da a cikinsu, ya ce wa babansu, Baba, ni a bani yanzu abin da aka shirya za a bani bayan ka mutu. sai baban ya raba musu dukiyarsa. Bayan yan kwanaki, sai ɗan ya tattara kayansa duk, ya tashi ya bar gida, ya je wani gari mai nisa, a can ne ya je ya yi banza da kuɗin cikin iskanci. Bayan da ya cinye duk abin da yake da shi, sai muguwar yunwa ta shiga wannan garin, shi kuwa ya shiga cikin rashi, sai ya je ya nemi aiki. a wurin wani mutumin ƙasar, sai mutumin ya tura shi ya yi kiwon aladunsa, ya nemi dusar da aladun suke ci domin ya ci, amma ba wanda ya shi. A ƙarshe sai ya dawo cikin hankalinsa, sai ya ce, Kai, ga ma'aikatan babana, duk suna banza da abinci, a ce, gani zan mutu da yunwa, zan tashi in koma wurin babana in ce, Baba, na yi wa Allah laifi, na kuma yi maka, ban ma isa a kara kira na ɗanka ba, ka sa ni in zama kamar ɗaya daga cikin ma'aikatanka. Sai ya tashi, ya kama hanya, zai koma wurin babansa. Tun yana daga nesa, sai babansa ya gane shi, ta sai ya kama baban, ya tashi da gudu, ya je ya rungumi ɗinsa, ya yi ta yi masa sumba. Sai ɗan ya ce, Baba, na yi wa Allah laifi, na kuma yi maka, ban isa a kara kira na ɗanka ba. Amma baban ya kira bayinsa ya ce, Maza, ku kawo riga mafi kyau, ku sa masa, ku sa masa zobe da takalma, a kuma kawo saniyar nan mai kiba a yanka, mu ci, mu yi murna. Domin ɗan nan nawa, da ya mutu, amma yanzu ya dawo, da ya ɓace. amma yanzu an same shi, sai suka yi murna sosai. To, a wannan lokaci dai, babban ɗansa wanda ya je gona yana dawowa, da ya yi kusa da gida, sai ya je ana buga ganga, ana rawa, sai ya kira wani bawan gidan, ya tambaye shi abin da yake faruwa. Bawan ya ce, Ai, kaninka ne ya dawo, shi ne babanka ya sa, aka yanka saniya mai kibar nan. saboda ɗan uwanka ya dawo gida lafiya kalau, amma ɗan uwansa ya yi fushi sosai, ya ki ya shiga gida, babansu kuwa ya fito, ya ba shi hakuri, ya roke shi ya shiga ciki. Amma ya amsa wa babansa ya ce, Duba, duk waɗannan shekaru, ina maka aiki kamar bawa, ban taɓa kin yin abin da ka ce in yi ba, duk da haka, baka taɓa bani ko ’yar akuya in kira abokaina. mu ci da su ba, amma da ɗan nan naka ya dawo, wanda ya je ya cinye dukiyarka a kan ƙaruwai, ka yanka masa saniyar nan mai kiɓa. Sai baban ya ce masa, ɗana, kullum kana nan tare da ni, duk abin da nake da shi, ai naka ne, ya kamata mu yi murna da farin ciki, domin ɗan wankan nan da ya mutu, amma yanzu ya dawo, da ya ɓace, amma yanzu an same shi.